بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد زعم تاشد في نسبئين أتكن كراتمنا رياض الصالحين مع الإمام يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه يو ترى ربيع الثاني هجرة دبودة 444 hudu ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya a yanzu muna cikin babi na arba'in da biyar babin ziyarar mutanen kirki da zama da su da abokantakarsu da soyayya da son su da neman su ziyarce ka da kuma yin neman addu'a daga gare su da kuma ziyarar wurare masu falala za mu tashi hadisi na ɗari uku da saba'in da biyu wa'an usayir ibn amr wa ibn jabir wa huwa bi hamza wa fathi sin al daga usayir ibn amr ana cewa kuma ibn jabir babatinsa da yi ma alhamza rufa da fataha akan sin wadda take ba mai dugo ba sin ba shin ba usayir saboda an ya yi tambihi akan wannan saboda sabani da aka yi a sunansa waɗansu suna ce masa bushair waɗansu suna ce masa bashir to dai rawi ne dai guda ɗaya amma aka yi sabani akan sunansa al <clears throat> shi ya ce kana umar ibn al-khattab radiyallahu anhu umar ibn al-khattab amirul mu'minin Allah yadda da shi ya kasance idan ata alaihi amdadu ahli yaman idan wato rundunonin mayakan yaman masu kawo ɗauki ga sojojin musulmi idan suka zo sa'alahum sai ya tambaye su a fikun uwais ibn amir shin a cikinku akwai uwais ibn amir hatta ata ala uwais radiyallahu anhu har sai da ya tike ya haɗu da uwais radiyallahu anhu faƙala la sai ya ce masa anta uwais ibn amir kai ne uwaisu ibn amir kala na'am yace eh ni ne kala min muradin daga kabilan murad thumma min qaranin sannan kuma daga dangin karan wato daga bangaren karan kala na'am yace eh, yace na'am qal yace masa sai na umar kenan fa kana bika baros da kana da cutar wato baros ta kuturta fa bara'ta minhu illa mawdi'a dirham sai ka warke daga wannan cuta sai bigire kawai na wato mai girman sisi eh, dirhami wato girmansa girman dirhami shine kawai ya yi saura na alamar wannan cutar na tafiyar launin fatar kala na'am kala laka walida ya ce kana da mahaifiya kala na'am ya ce na'am kala sai sai na umar ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa يأتي عليكم ويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن يأتي ويس بن عامر زي زومكو تاردا rundunonin mayaka masu kawo ɗauki ga sojojin musulmi daga mutanen yaman min muradin daga kabilan murad summa min karan sannan daga ɓangaren wato ƙaran na wannan kabilan kana bihi yana da cutar baras fabara minhu illa mawdi a dirham sai ya warke daga wannan cuta sai wajen kawai alamar girman sisi dirhami lahu walidatun yana da mahaifiya huwa biha bar ya kasance mai isa matuƙa wajen kyautata ma wannan mahaifiya tasa lau aqsama ala Allah la da zai yi ma Allah magiya Allah zai tabbatar masa da abin da ya nema fa in istata'ata an yastaghfira lak faf'al idan ka sami iko ya nema maka gafara to ka yi wato ya nema maka gafara din fastar firli sai sai na umar ya ce don haka nema min gafara fastar farala sai ya nema masa gafara faƙala lahu umar sai umar ya ce masa aina turi ina ka nufa ƙal al-kufa ya ce garin kufa ƙala ala aktubu laka ila amiliha bana rubuta maka wasiƙa ba ya zuwa ga ma'aikacinta wato wanda yake shine gwamna na a wajen qal akunu fi ghabra'in nas ahabbu ilai zamanto cikin wato gama garin mutane waɗanda suke wato wanda ƙura ta burbuɗe su talaka in zamanto cikin talakawa ya fi soyuwa a gare ni falamma kana min al'amil muqbil yayin da shekara mai zuwa ta zo hajja rajulun min ashrafihim sai wani mutum daga manyan mutanen yaman din daga daga manyan mutanen kufa ya yi hajji ya zo hajji fawafaqa umar sai ya haɗu da umar faka alahu an uwai, sai umar ya tambaye shi akan labarin uwai. faƙala taraktuhu rassal bai na bashi yana da wato gida wanda yake rududdigagge wato gida wanda yake babu komai a cikinsa yana ma rushewa qalilal mata mai ƙarancin kayan gida abubuwan da ake bukata a gida kaɗan ne a cikin gidan nasa qal sai sayyidina umar ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya qul na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ti alaikum uwais ibn amir amir zai zo muku ma amdadin min ahli yaman tare da wato rundunoni masu kawo ɗauki daga mutanen yaman min muradin daga kabilan murad summa min qaran sannan daga bangaren qaran kana bihi baras ya kasance akwai cutar baras tare da shi fa bara aminhu sai ya warke illa mawubi a dirhamin sai wato bigiran sisi lahu walidatun yana da mahaifiya huwa biha bar ya kasance wato mai isa matuƙa wajen kyautata mata lau aqsama ala Allah da zai yi ma Allah magiya da Allah zai tabbatar masa da wannan magiyar tasa da ya nema fa in istafa'ata an yastaghfira lak faf'al idan ka sami iko ya nema maka gafara to ka aikata ata uwaisan sai shi wannan mutum daga cikin manyan mutanen kufa sai ya zo wajen uwais qal istaghfirni nema min gafara qal anta ahdathu ahd anta ahdathu ahdan bi safarin salih kai kai ne wanda yake yanzu nan ka dawo daga tafiya ta aiki na gari wato ka je hajji ya dawo fatan firli kai ka nema mun gafara qala li sai ya ce mun laqita umar ka hadu da umar ne qala na'am yace eh na hadu da shi fatan farala sai ya nema masa gafara fa fatina lahun nas sai mutane suka gano shi suka faɗaka da shi famtalaka ala wajihi sai kawai ya tafiya ta gabansa ma'ana ya ɓoye kansa ba a san inda yake ba wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta muslim aiban har wa yau dai an usair ibn jabir daga usair ibn jabir radiyallahu anhu anna ahlal kufa wafadu ala umar uh, umar radiyallahu anhu cewa mutanen kufa sun zo sun zo wato tawaga a uh, wajen umar radiyallahu anhu wa fihim rajulun mimman kana yaskharu bi uwai a cikinsu akwai wani mutum da yake yi ma uwai izgili yana masa ba'a uh, yana masa izgili faƙala umar sai umar yace ce hal hahuna ahadin min alƙaraniyi a nan akwai wani daga cikin mutanen jama'ar ƙaran ƙabilar wato mutanen jama'ar ƙaran na ƙabilar murad kenan fa a zalikar rajul sai wannan mutumin da yake ma'uwai din izgili sai ya zo faƙala umar sai umar yace ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qad qal haƙiƙa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna rajulan ya'tikum min al-yaman wani mutum zai zo muku daga al-yaman yuqalu lahu uwais ana ce masa uwai. la yada'u bil yamani ghayra ummin lah bai bar kowa ba a yaman sai wata mahaifiya sa. qad kana bihi bayad yana da wato cutar baras shine farin fata fata irin an san cutar baras ai wanda za a ga fata ta zama zabayaɗin nan tana daukewa fada Allah ta'ala sai roki Allah ta'ala fa azhabahu illa mawdi ad-dinar aw dirham sai Allah ya tafi da wannan cuta sai kawai bigiran dinari wato sulai kenan aw dirham ko bigiran dirhami sisi kenan faman laqiyahu minkum wanda duk ya hadu da shi daga cikin ku falyastaghfir lakum to ya nema muku gafara wa fi riwayatin la har wa yau dai wata riwaya ta muslim an umar radiyallahu anhu daga umar Allah ya dade shi qal yace inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul ni na ji manzon Allah sallallahu yana cewa inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu uwais mafi alheri wato fiyayyen mutanen fiyayyen tabi'ai tabi'ai su ne waɗanda suka ga sahabbai ba su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya ga sahabi ko ɗaya ne ko sahabi ɗaya ya haɗu da shi to wannan tabi'i ne eh, shi ake ce ma tabi'i mabiya wanda Allah ta'ala an samu asalin sunansu da ga faɗin Allah ta'ala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان Allah ya ce wato marigaya na farko daga muhajirai da al'ansar da kuma waɗanda suka bi su da kyautayi da kyakkyawan biyayya to su ne tabi'ai din kenan su ake ce ma wanda suka bi to Allah annab sallallahu alaihi wasallam ficin mafificin tabi'ai rajulun yuqalu lahu uwai wani mutum ne da ake ce masa uwai lahu walidatun yana da mahaifiya wa kana bihi bayad ya kasance yana da farin wato a farin gabaya na cutar baros tafiyar launin fata famuruhu ku umarce shi falyastaghfir lakum ya nema muku gafara yayi ne ya nema muku gafara Allah qawluhu ghabara'i nas bi fathi al-ghayn mujama wa iskan al-ba'i wa bil mad wa hum fuqara'uhum wa sa'alikuhum wa man la yu'rafu 'aynuhu min akhlaqihim ake nufi da ya ce ka kyale ni cikin ghabara'un nas wato su ne talakawa da fakirai da waɗanda yake wato ba masu da wata sana'a ba su da wani hanya tsayayya sai dai kawai abin da Allah ya kawo wanda kuma ba a san su ba ma an sun shiga cikin mutane ba a ganewa ko su wane ne in ma sun zo waje ba za a san sun zo ba in ba su zo ba aka yi taro ba za a cewa ina wane ina wane ba ba a san ma da wato wanda yake ba wanda ya damu da su yace shi a kyale shi ya zauna cikin su wal amdad abinda ake nufi da al amdad jam'u madad sune al awan wato mataimaka wan nasirun da masu kawo ɗauki da ɗauki da taimako alladina kanu yumidduna almuslimina fil jihad waɗanda suke karfafa musulmi wajen jihadi to wannan hadisi kun ga ya tabbatar munasabarsa da wannan babin shine a cikinsa akwai wato neman addu'a daga mutanen kirki neman addu'a daga mutanen kirki ko da ko wanda zai nemi addu'ar daga mutumin kirkin ya fi wanda zai nemi addu'ar daga gare shi tunda uwaisul qarani bai kai umar ba na farko dai shi ba sahabi bane umar ko sahabi ne kuma a zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu a bayan kasa ba wanda ya fi shi saboda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai kamar yadda ya zo a hadisin ibn umar sahabbai suna cewa wanda ko wanda duk yafi wannan al'umma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abubakar sannan umar sannan usman kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin su ba zai ce musu komai ba haka sayyidina ali da aka tambaye shi wa ya fi kowa a cikin wannan al'umma ya ce bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubakar ya ce bayan shifa yace sai umar sai da yake ɗansa ne ya tambaye shi muhammad ibn al-hanafiya da jira ya faɗi na uku ba yace sai kai <laughs> sai ya a ni dai ka kyale ni ina cikin gama garin musulmi ya tawalu radiyallahu anhu to kaga a hadisin ibn umar yana cewa suna faɗan haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ji baya inkari wato ya tabbatar da su a kan haka saboda kaga bayan tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kowa sayyidina abubakar bayan tafiyar sayyidina abubakar wanda ya fi kowa a duniya sayyidina umar radiyallahu anhu to kaga a bayan shi sahabi ne kuma ya fi kowa ma a cikin sahabban daga ciki har shi uwaisul qarin tunda wannan nassi ne akan cewa ya fi amma sayyidina umar ya nemi masa addu'a wanda ya nuna cewar ko da mutum yana da falala babu laifi ya nemi addu'a daga wajen wanda yake koma bayansa in dai an ga alamar alheri da kirki tare da shi to shi wai wai sulqarani kun ji kissarsa shi ne ake ce masa sayyidu tabi'ina shugaban tabi'ai da haka ake cewa ma afdal tabi'ina musamman da wannan hadisin wanda ya fi kowa fifiko a cikin tabi'ai shine shi uwaisul sulqarani amma za ku ji waɗansu daga cikin malamai manya sun ma yi inkarin babu shi kamar imamul bukhari yana cewa babu uwaisul alqarani saboda hadisin sa yace shi a wajensa akwai tsokaci a isnadin kama kaga shi imamu muslim ya inganta hadisin gashi har ya fitar da shi kuma dukkan malamai masana wato wanda suke rubutu akan tarihin sahabbai da kuma tarihin fitattun bayan Allah tarihin dai wannan al'umma irin su Abu Nu'aym wanda ya ma'arifatu sahaba kuma ya hilyatul auliya littafin sa hilyatul auliya wato adon waliyan Allah da irin su az a cikin siyar alamin nubala sun ambace shi sun ambaci Uwais ibn Amir al-Qarni kan cewa yana daga cikin waɗanda suka riski zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su haɗu da shi ba ko ba wani abu ne ya hana shi ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba illa kula da mahaifiyarsa ya tsaya yana kula da mahaifiyarsa wato abin da ya fice da shi ba yawan sallah bane ba yawan ibada bane ba yawan jihadi bane ba yawan yada ilimi bane kyautata ma mahaifiyarsa duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bance ya ambata kenan ya kasance mai nagarta da kyautatawa ga mahaifiyarsa to kun ga wannan ya nuna cewa wannan ibada na kyautata ma mahaifiya za ta kai mutum matsayin da wato yawan sallah da yawan ma ilimi da yaɗa shi ba lalle ya kai shi shi abin da ya kai shi nagarta da kyautata ma mahaifiya har Allah ya bashi wannan matsayi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun haɗu da shi ku nemi ya nema muku gafara Allah to wannan ishara ne ga cewa me Hmm? a'a cewar ku nemi ku nema ku ce ya nema muku gafara cewa yin mustajabu du'a ne shi addu'a ta karbabba ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku nemi ya nema muku gafara Allah wato ma'ana mujabu du'a ne an yi addu'a Allah zai karba gashi ma kuma anan yake annab sallallahu alaihi wa sallam yace law aqsama ala Allah la abarra da zai yi ma Allah magiya ya ma Allah rantsuwa to Allah ba zai sa rantsuwar su ta kare ba in yace Allah wannan abun ba zai faru ba to Allah ba zai bar abin ya faru ba kamar Anas ibn Nadar lokacin da yar uwarsa suka yi rigima da wata mata ta karya mata hakori saboda haka sai annab sallallahu alaihi sallam a yace sai a yi kisasi ita ma sai a karya mata hakori anas ibn nazar ya ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzu ya rasulullah za a karya ma rubai hakorinta yace kitabullahi qifas ya anas yace hukuncin Allah ne qisasi Allah yace ayi sai yace wallahi ba za a wallahi ba za a karya mata hakuri ba sai <laughs> wannan eh yayi rantsuwa yace wallahi ba za a karya mata hakuri ba ba wai yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam karkai ba wato wannan rantsi da Allah Allah ba zai bari a karya mata hakuri ba shine ma'anar wannan kawai sai mu ɗan uwan rubai suka zo suka ce a biya su diya kar ai qisasi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin bayan Allah akwai wanda in yi ma Allah rantsuwa to Allah ba zai karya masa rantsuwar to irin waɗannan Allah ne kaɗai ya san su akwai su kuma a cikin mutane Allah ne ya san su ba alama gare su ba hmm. ba wai don kaga mutum cikin tsummo kara ya nuna kan cewa shine mai wannan ba ko ba don kaga mutum yana da wani katon rauni da katuwar alkeba hmm. yana tafiya ana ana ana Allah ana karanta bai ana karanta masa baitoci na 20 na yabo mm, ana kasur gumi wane ne da sauransu duk wannan ba shi bane ba wannan ce alamar ba Allah ne kada ya san wannan eh a koye take ba za ka san wannan ba Allah ne ya sani shi yasa duk wani musulmi da ka gani ka bashi girman sa musamman ballantana ma in ka gan shi wato akwai alamar salaha yana kiyaye ba fasiki bane yana tsare iyakokin Allah to baka san irin inda Allah maɗaukacin sarki ya ajiye shi ba hmm. ba lallai ya sani ba ba lallai ya sani ba sai dai kawai zai iya gani daga alamu cewa idan ya yi addu'a ga Allah ya amsa zai ga wannan eh shi sa'ad ai yana da akwai karina sa'ad annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ya ce Allahumma ajib da'awatahu wa saddir ramyatahu Allah ka sanya addu'arsa ta zamanto ka karfa kuma harbin sa ya zamanto mai isa mai ci magaci in yayi harbi ya zamanto ba zai kuskure ba addu'ar da ya masa kenan to kuma ya zamanto haka in dai yayi addu'a sa'ad in dai yayi addu'a ba shine ba ran suna zaune a masallaci a cikin Madina sai wani mutum daga cikin rijawa. yanzu yana ta tsine masu sayyidina usman da zubair da talha da sayyidina ali da suka yi yakin jamal yana tsine musu yana zagin su ya ce masa ka daina zagin yan uwana ka daina zagin yan uwana ka daina mutumin nan bai daina ba ya ci gaba shi kenan sai ya shiru ya ce komai mutane da suke wajen jikinsu ya ba su ana cikin haka kafin a tashi sai wani raƙumi ya bazama ya shigo cikin masallacin a guje ya danno ya fuskanci wannan mutumin ya kama shi da bakinsa ya kama ɗan yatsansa ya ciza ya yi sama da shi ya rinka buga shi da da bangon masallacin sai da je na motsi da ya jefar da shi sannan ya fita ya koma mutane suka ce addu'ar sa'ad ta kama shi addu'ar sa'ad ta kama shi to akwai waɗannan sa'ad ibn abi waqqas eh sa'ad ibn abi waqqas sai daga cikin al-ashar al-mubashirin bil janna to akwai irin waɗannan to amma kaga shi sa'ad akwai qarina qarina shine cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a amma wanda ba shi ba sai dai kauna ya ga kan cewar in dai yayi addu'a sai ya ga wato Allah ya amsa to shi zaka rinka gani a tarjamar malamai kaji ana cewa wane ya kasance muska jabu du'a kaga babu nassi da zai nuna wani amma kauna ne kamar ibn abi zaid mai risala mai risala an ce mustajabu mujabu du'a ne shi yasa ma ake son karanta littafin risala saboda yayi addu'a ga duk wanda ya karanta littafin da kan cewa Allah ya bashi ilimin addini to shi yasa dan kwadayin cewar mujabu du'a ne ake ake ko don a samu wannan albarkar sai a karanta risala <laughs> to akwai su irin waɗannan da dama za ka in kana karanta labarukan magabata za ka rinka gani ana ambaton su wa mujabud du'a wakana du'a ya kasance mai ijaba wajen addu'a amma ka san wanda Allah ya ba su wannan ba kuma su fitowa suke suna sanar da kansu ba eh Eh, sai to inda ana son biyan bukata to a nan da <laughs> abu ne mujarrabi mu an saba <laughs> ka ji an ce <laughs> a'a a a miko kai a shafa da ake wannan akwai fata fata kamar sayyidina ali shi ma radiyallahu anhu akan kawo masa yara ya dora hannunsa akan su yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai yana dora hannunsa akan yara ya musu addu'a to amma munan manya ma sai ga sun je sun bude tagiya a dora hannu a yi musu addu'a ba ina ganin ba wani abu da akan wannan wanda ake wanda ake eh da akwai dan aljanna aljanna eh ai addu'a ce fata ne fata ne sai matsala saboda ya shigo cikin da irin masu wannan da ya eh. dan Allah eh. amma yanzu ne ana biyan su ko biyan su ake yi a wanda aka biya shi ai kaga an rushe al'amari a yi da ba karfi karɓi ba <laughs> to idan kun ga wato shi wai ga shi da shaidar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in ya rantse ma Allah Allah zai tabbatar da abin da ya rantse a kai to haga wannan nassi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi mujabud du'a ne kuma wannan ya nuna kan cewar samun wannan falala ta wato samun bawa Allah ya zama to mujabud du'a abu ne wanda da ke banta da annabawa ba shi yasa duk abin da ya in kamar yadda shafi yake faɗa a cikin muwafaqat duk abin da ya inganta ta zama to mu'jiza ga annabi to ga wani annabi to jinsunta tana zamantowa karama ga mabiya wannan annabi hmm. jinsinta ba wai daidai ita ba jinsinta irinta wanda take karkashinta to kamar yadda Allah ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam mujabud du'a da mu'jiza daga gare shi to karama kuma ga babiyan annabi sallallahu alaihi wasallam masu bin tafarkinsa to tana zamantowa karama a gare su su masu samu ijaba ta addu'a to sannan kun ga a cikin wannan to wannan kun ga wannan hadisin ingantacce ne a cikin sahih muslim kun ga ya tabbatar mana da samuwar shi a waisul qarani amma wanda imam bukhari da ya ce akwai nazar a cikin isnadin saboda shi wanda ya ruwaito dan shi ne kadai ya ruwaito wannan hadisin usair ibn amr yana ganin usair ibn amr nan ba shahararren wato ba shahararren wanda aka sani ba ne kuma ya ta da ba da labarin mm, to amma sha'anin wais ba abin mamaki ba ne ya zamanto ba a sani ba yadda al'amarinsa zai yaɗu har a ruwaito saboda ne yana ɓoye kansa yake ka kyale ni in ce manto fi rabra inna cikin batattun mutane kuma kaga yanda wannan wannan daga cikin manyan mutanen kufa da ya je ya haɗu da sayyidina umar sayyidina umar radiyallahu anhu ya gaya masa wannan hadisin da ya zo ya ce ya nema masa gafara ya nema masa gafara ya ce shi kenan sai fantsalaka ala wajhi sai ya tafi ya yi gaba a wato ya fuskanci hanyarsa wato mana ya ɓoye kansa shi yasa sa nema aka yi saɓani lokacin mutuwarsa an ce ya mutu lokacin sayyidina ali radiyallahu anhu a cikin yakin sufi yana tare da sayyidina ali a yakin da aka yi tsakaninsa da muawiya wannan yakin siffin da aka yi kuma a cikin wannan yakin ya yi mutuwar shahada wannan shine abin da ya fi inganci a kan rasuwarsa abin da ya fi inganci a kan rasuwarsa to a cikin wannan hadisin mun ga a cikin neman istighfarin da sayyidina umar radiyallahu anhu yayi daga uwais ya nuna abinda imamun nawawi ya kulla babin a kansa shine neman mutanen kirki su maka addu'a ka nemi mutanen kirki su maka addu'a domin kamar yadda ya ce wa talabu du'a minhu da neman addu'a daga gare su ko daga cikin abin da yana a wa talabu ziyaratihim wa du'a minhum da neman su ziyarce ka mutanen kirki su ziyarce ka da kuma addu'a daga gare su ka nemi mutanen kirki in su ziyarce ka ko ka neme su su maka addu'a hmm. to wannan shine abin da yake nunawa ko da kuwa tare da cewa sayyidina umar radiyallahu anhu kamar yadda muka ambata ya fi waisul qarani matsayi a wajen Allah jalla wa ala ya fi shi falala amma ya ce ga abin da yake bukata ya ce ya nema masa gafara Allah to kuma kun ga a cikin wannan akwai karrama mutane saboda matsayinsu a wajen Allah sayyidina umar ya ce zai rubuta wasiƙa ga mutane ga gwamnansa da yake kufa don ya kula da shi ba don wani abu ba don kawai saboda matsayinsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma a cikin wannan kun akwai yadda sahabbai suke gaskata kuma suke ɗaukan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da muhimmanci duk ran da aka ce mutanen yaman sun zo sai sai na umar ya bincika ya ce akwai akwai a ibnu amir a cikin ku dan kabilan murad dan bangaren karan har sai da ya same shi wato in ma'ana in ka san in ka ji labari wannan kaga ga wanda yake ma labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a kwatanta shi da na wani ba amma haka zalika mutum in ya ji labarin wani mutumin kirki to ya kokari kan ya je ya neme shi ko ya ga yadda zai iya sadu da shi duk da yake babu yankewa da tabbatarwa a kan falala da alheri ga wani da za a yanke a faɗa in ba ga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida ba kowa fata ake kauna ake yi wanda aka ga alamomin kirkinsa sun fi alamomin rashin kirkinsa to shine musulmin kirki to a bisa kauna da kuma shaidar bayan Allah tunda bayan Allah shaidar Allah ne a bayan ƙasa idan bayan Allah suka ɗauki magana ɗaya akan shaida akan mutum kuma mutanen kirki suka yi shaida a kansa kuma suke sansa saboda Allah wannan alama ce cewa Allah maɗaukakin sarki yana sansa alama ce cewa a wajen Allah ma haka yi to irin wannan wanda aka yi haka wanda aka ga to mutum wannan hadisin abinda sayyidina Umar yayi ya nuna mana mutum ya kwaɗayin haɗuwa da irin waɗannan kuma ya haɗu da su ya nemi su masa addu'a hmm. saboda shi na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya umarni ku nemi ya nema muku gafara Allah domin ka nema ma wani gafara Allah koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya umarce shi wastaghfir li dhanbika lil mu'minina wal mu'minat ka nemi gafara da zurbanka kuma ka nema ma mu'mine maza da mu'mine mata gafara wannan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shi haka ake so ka rinka a rinka nema ma musulmi gafara kuma al'adar sahabbai ne in suka je su ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema ma yan uwansu gafara kamar yadda abu musa ash'ari ya je ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema dan uwansa wansa dan uwan abu musa da bai zo ba ya ce ya rasulullah ka nema masa gafara allah manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala a gani ba sallah zai ba ya alwala ya ɗaga hannunsa ya ce Allah ka gafar kama bawanka wani ya ambaci sunansa sai abu musa ya ce da nima ya rasu da <laughs> ya ce wale akhihi fagfir dan uwansa ma ka gafarta maza ya ga irin wannan ya nemi a yi masa addu'a ya ga abu ya zo har da alwala kafin a yi addu'a aka daga hannu ita ce ai me kake nema a rayuwar nan sama da ita domin Allah ya gafarta maka ma'ana ya lullube dukkan aibinka duk sharri da yake zuwa ma mutum ai saboda sabon Allah ne kamar yadda ibn rajab ya ce ba wani abu ne yake kawo ma mutum sa'a ba ba wani abu ne yake kawo mutum ba wani abu wanda ake ce ma rashin sa'a abin da yake kawo mutum tsiya da rashin sa'a sabo ne ba wani lokaci ba ne ba wani burjinka sunanka sunan da aka baka ba ko tauraron ka ya fada wani waje kaza ko ka yi tafiya ranar laraba gana ko ka yi tafiya a lokacin da mujiya ta rinka kuka a gidanku ka baka saurari wannan kukan baka zo ka yi tafiya shine ka ba wani abu ne ke kawo rashin sa'a a rayuwa ba illa saban Allah haka ibnu rajab ya tabbatar a cikin lafa'ikul ma'arif ya kawo kuma da da da maganganu masu ma'ana sosai akan waza'if ayyukan ayyukan watan watan safar ayyukan watan safar to in Allah ya maka gafara to laifuffuka da kake yi ma'ana ba za su yi tasiri a kanka ba Allah ya rufe su kamar ba kai ba saboda ka kaga rashin sa'a da rashin arziki da tsiya ya rabu da kai ya rabu da kai saboda haka maimakon wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya musanya ta kuma da rahama shi yasa in dai ka samu gafara ai shi kenan kuma ka duba ka gani babu abinda cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikin sallah babu abinda yake neman gafara du'a'ul istifta da ita yake farawa اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا إن يركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي haka in yayi in ya dago daga daga ruku'u daga cikin addu'arsa Allahumma tahhirni min min khataya bil ma'i wal salji wal barad Allah ka tsarkake ni daga kurakuraina da ruwa da kankara da raba in yi sujada ma haka subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli in ya dauko in ya dago daga sujada allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini wajburni warzuqni warfa'ni ko kuma kawai ya rinka rabbi ighfirli rabbi ighfirli in ya dago daga sujada in yi sallama in ya gama tahiya da addu'a daga cikin abin da ya koya masa sayyidina abubakar neman gafara allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur yana yin sallama astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ba abin da ake nema irin sa saboda haka shi yasa shi ma sai yace in ka hadu da shi ka nema masa ya nema maka gafara Allah kuma in ka je wajen in za ka nemi mutumin kirki da kake ganin alamar salaha ya maka addu'a in ka ce ya nema maka gafara Allah sannan sai ka raki ta biyu da yar bukatar taka akwai yar kwangila da kake nema akwai dan matsayi da ake ba ka je akan wannan ba na'am <laughs> alaikum salam kila ko bukari yana ganin babin da za a ce wani sabi ya fi sahabi kamar umar A'a, ai ne ce A'a. a wanda yake da yake da yake gugun hadisin sannan na biyu an sai na umar yana cikin adin umarci na aljanna to na fara kuma zai nema daga wajen wani tajiri yana cikin wadanda za mu da ta gafarta musu wannan kayi na kajul matan ba a mahallinsa ba na farko dai imamul bukhari bai ce bai soki hadisin kan cewar tabi'i ya fi sayyidina umar ba yi hadisin cewa cewa cewa yi khairu tabi'ina fiyayyen tabi'ai rajulun wani mutum ne da ake ce masa uwaisul qarani wannan bai nuna ya fi sayyidina umar ba ai ke sa kunga ga tun farko na faɗa cewa wannan hadisin ya nuna mutumin da yake da falala zai iya neman addu'ar wanda yake koma bayansa a matsayi sayyidina umar ya fi shi falala da shi sahabi ne ko bayan shi sahabi ne a cikin ashirar mubashiri na biljanna bal shi ne afdalul umma a zamaninsa bayan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar sai umar amma duk da haka da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar yace ka nema mun gafara shi yasa wannan ya nuna cewa ko kana da matsayi babu laifi ka nemi wanda yake koma bayan ka ne maka addu'a hmm, ya roƙa maka Allah kaga shi yasa ai sahabbai wani lokaci kamar yadda ya zo a cikin wannan kisar lokacin yakin uhud sahabbai guda biyu a sunayensu sun kwanta mun tun a cikin suwar min hayatu sahaba a cikin hayatu sahaba na kan dahalawi muka karanta shi tun muna tun abin nan a 1979 a lokacin nan a sbs ba na mantawa cewa sahabbai ne sun sun biyu za su je yakin uhud suka zauna suka ce su yi addu'a ɗaya yana yi ɗaya yana cewa amin ɗaya ya ce Allah idan mun haɗu wajen yaƙi gobe Allah ka haɗa ni da kasurgumin kafiri yayi na yaƙe shi shi kuma ya yaƙe ni ya kashe ni ya ya galgala ni na ka tashe ni ranar alkiyama ka tambaye ni yaya aka yi aka yi min haka aka ya galgala jikina bayan an kashe ni in ce Allah an yi mun haka ne saboda na yi yaƙi don ɗaukaka kalmar ka da taimakon manzanka sallallahu alaihi wasallam shi kuma ɗayan ya ce to ni ma Allah ka haɗa da kasuwar gumin kafiri mu haɗu ka bani nasara a kansa in kashe shi a bayan na kashe shi in ɗauko abin da ya in ɗauko kayansa wanda aka ce in zo in kai ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowanne daga cikin su abin da ya roƙa din ɗayan yana cewa amin kuma aka zo yakin Uhud kuma abin da ya faru din kenan eh. saboda haka kaga wannan ya nuna waɗanda suke ganin ma kamar matsayinsu ɗaya za su iya neman addu'a ga juna haka zalika wanda yake ya fi zai nemi addu'a daga wajen wanda yake koma baya wanda yake koma baya kuwa ya nemi addu'a daga wajen wanda yake sama da shi wannan shine asali wannan shine asali to sannan a wannan hadisin ya nuna a cewar wato nagarta ga mahaifiya daga cikin abin da take kaiwa mutum shine ya samu ijaba wajen addu'arsa kaga yana da cutar baras cuta ce wadda an san bata warkewa hmm. amma saboda nagartarsa ga mahaifiyarsa ya rinka addu'a Allah ya karba addu'arsa ya warkar da shi to amma Allah ya bar masa wato bigiran gwargwadon fifi hikimar wannan shine don Allah ne masa lu'ufi dan ya zamanto mai godiya ga Allah kullum in ya ga wannan wajen sai ya tuno inda yake da gashi Allah ya warkar da shi amma ya bar masa wannan don ya ringa tuna masa kun tuna da wannan mutanen na banin Isra'il da mai baras da makaho da mai kora waɗanda Allah ya turo musu mala'iku don su jaraba su kaga mai baras da mala'ika ya shafa shi sai dawo da kyakkyawar fata da kuwa yana yana ana kyamarsa amma yanzu ya dawo zai iya shiga ko'ina yana tunƙaho. har ma watakila ma sai ya rinka ganin kan cewa wannan ai abu ne wanda yake bai taba ma sanin ma wani aibi yana yake da shi ba amma haga cikin lutusan Allah shi wai sai Allah ya bar masa abin da zai rinka tunatar da shi aibinsa saboda koyaushe mutum ya rinka tuna ni'imar Allah to wannan alama ce ta nufin Allah gare shi mm, yana tuna cewar wannan abin yana tuna masa cewa dafa haka kake Allah ya maka wannan sauraka idan ma wanda Allah ya bashi irin wannan wanda yake tuna wannan in ma ya yi niyyar wata shegantaka in ya tuno da Allah ya san rukon Allah ya san abin da Allah ya masa to nan sai ba zai yi ba to kaga wannan yana daga cikin lutsi ga Allah daga Allah jalla wa ala to kuma abin yana nuna mana abin da ya kamata wajen ta'amulin da mutum da Allah jalla wa ala ya rinka yi kenan ya rinka tunawa da da halin da yake cikin wanda Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'abna to ka rinka tuna da yadda kake sai Allah madaukakin sarki ya canza maka Allah ta'ala kuma a cikin suratul nisa ce, ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala la taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan tabtaguna arada alhayati ad-dunya fa inda Allahi maganimu kathira kadhalika kuntum min qabl famanna Allahu alaykum fatabayyanu da kuma haka kuke ba ku da imanin da haka kuke famanna Allahu alaikum sai Allah ya muku baiwa ya muku ni'ima da haka ku bayyana hmm. shine a ibnu juzai ibnu ashur a tafsirin wannan ayar yake cewa ya kamata ko da malami ne idan kana koya ma yara ka zama to mai rahama in kana koya ma yara suka kana koya ma yaro kaga ya kasa fahimta ka tuna kai ma lokacin da ka kasa fahimtar matsala kazalika kuntum min qablu <laughs> da haka kake sai Allah ya baka lutufi to abinda zai rinka tunatar da kai wannan to imani to shi uwaisul qarani Allah ya karfafa shi da wannan alama a cikin jikinsa wanda za ta rinka sa shi yana tuna da halin da yake ciki wai tasgirin aus a'a uwais ne uwais ne ba a waisu ba mu hausawa ne shi yasa ai kaga akwai daga cikin masu zuwa karatu malam uwais kullum nake masa uwaisu ba a waisu ba saboda na san hausawa a waisu suke cewa uwaisu ne tasgirin aus a shi aus an ce yana daga cikin sunayen zaki yana daga cikin sunayen zaki to uwais wato dan zaki hmm. ne tasgiri ne na aus na'am hmm. Hmm. Eh, wannan gaskiya ba ta da kyau al'adar hausa da suke hamma a rinka sanya musu tubabbu kaga su turkawa inda suke kiran wanda suka shiga cikin musulunci mutadi suke ce musu mutadi shiryayye ai haka wanda ya fi karama ya fi darajtawa mutadi haka suke ce musu a wani kwanan sai a ce tubabbe <laughs> eh kamar gori ake masa cewa ba kamar wato shi ba a haife shi a cikin musuluncin ba na'am na'am yawa matsala ta biyu da da ya kawo cewa tunda sayyidina Umar an masa gafara yana cikin mubashirina bil janna ya kuma zai nemi gafara daga wajen uwaisul karani to annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka ce liyar kira raka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar amma gashi a ƙarshen rayuwarsa a ƙarshen rayuwarsa ayar ma da Ibn abbas ya yi istidlali da ita akan cewa wannan ajalin annabi sallallahu alaihi wa sallam take bayyanawa ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر واستغفر kuma yana istighfari kullum sau saba'in tare da an gafarta masa ai ita gafara ana wadata da ita umarni ne gashi nan a ɗaya riwayar fa'inista ba'ata in kana da iko an yi tafira laka ya nema maka gafara Allah fa'al wato ma'ana tahrir ne zaburarwa ne ike zaburar da shi akan yayi kuma ma gashi ma inda ya ce a riwayar ƙarshe famuruhu falyastaghfir firlako ku umarce shi ya nema muku gafara Allah to kuma kun ga waisul qarani jin wannan magana daga sayyidina umar radiyallahu anhu wanda sai ya kamanta da ce zai tawalu ba ya ce a haɓa wane ne wa ne ne amirul muminin kan san mu irin munafincin almajircin da akan yi din nan kenan wasu ya ga an yi wani haka wai wai tawalu ake yi ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi kenan sai ya kamanta hatta wannan sharifin na kufa shi ma da ya zo da ya ce masa ka nema min gafara Allah sai ce a'a ai kai ne ka dawo daga tafiya mm, ta ibada kai ne cancanta ka nema min gafara Allah sai ce a'a ni dai ka nema min gafara Allah to sai ce ka hadu da Umar ne eh, da ya tabbatar masa cewa ya hadu da Umar to sai nema masa gafara eh ya samu wato ya samu bayani eh sai a riwayar farko ta nuna sayyidina umar radiyallahu anhu za Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma amma ka san umarninsa ga mutum daya umarninsa ga dukkan al'umma ne amma ka ga a riwaya ta biyu inda ta zo inna khayrat tabi'ina rajulun yuqalu lahu uwais wa lahu walidatu wa kana bihi bayan famuruhu falyastaghfir lakum kaga ga dukkan al'umma ne ku umarce shi ku neme shi ya nema muku gafara Allah kaga kowa da kowa aka umarta amma ba da cewa eto eh labarin sa dai bai yadu ba yadda zai to kamar mutawa tiri kamar yadda muka ambata babban dalili shine yana ɓoye kansa yana ɓoye kansa don kar a san shi saboda ai fitina ne zai iya zamantowa fitina mutum kamar mutum a ce kamar sayyidina umar ya nemi ka nema masa gafara hmm? ai ya ma zai yi da mutane in aka sani eh na'am sani a ragowar sahabbai za su zo yadda akwai na umar yake abdalla eh ko al'umma shi ma ya roƙa wa shi ne da sun ta biyu kun ai za su nemi da yake hmm. amma ta yi su neme shi ba san shi ba kamar yadda sai na umar ya san shi a dan dai ya ji an ce bukari ne ya yi amma al'umma ba sa tare da imamul bukari a nan kamar yadda waɗansu kamar yadda wajen alhazir ne kaga imamul bukari bai yadda da alhazir ba kuma malaman hadisi yawanci ba su yadda da alhazir ba da cewa yana da rai sun yadda cewa an yi shi amma ba su yadda cewa ya yi rayu har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ballantana ma a ce har yanzu yana da rai sabanin waɗansu da kuma su suna ganin cewa yana nan har yanzu irin su imamun nawawi su ibn hajar duk suna ganin yana nan na'am na zo kuma sai Allah ya kinta mun da su ibn da kai da ka gani yanzu da suke rantsuwa cewa a bari su to wata kila su yaran saboda irin wannan akan nemi ta bari ba su yi addu'a saboda ana tunanin tun da ba su da wani laifi ba su da laifi babu laifi kwarai mutum in zai yi ya sa yaransa su yi masa addu'a babu laifi saboda tun da ba sa sabo. Mm. babu laifi duk wanda ake kaunar alkhairi kai saboda in dai kai ma dan uwanka addu'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa musamman in bi zahril ghaibi ne ba kwa tare to akwai mala'ika da yake tsaye a kansa zai ce amin walaka mislu amin kai ma ka samu kamar sa saboda haka shine ai fa'idar kai ma dan uwanka addu'a na'am ban gane ba hmm. a'a ai rawi daya baya sa hadisi ya zama to mai rawi akwai afradus sahih akwai afradus sahih hadisin akwai hadis akwai hadisi a cikin bukhari hadisin innamal amalu niyyat sai na umar ne kadai ya ruwaito shi da hanya ingantatta hmm? amma kuma kaga akan mimbari annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala al-minbar naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa akan mimbari haka sai da umar ya ruwaito hadisin amma akwai wani sahabi da ya ruwaito hadisin inna mal amalu bin niyat akwai wanda yake shakka akan hadisin inna mal amalu bin niyat to mutum ɗaya ne ya ruwaito shi ko ba wanda ya ruwaito shi daga umar sai alqama ba wanda ya ruwaito shi daga alqama sai muhammad ibn ibrahim at ba wanda ya ruwaito shi daga muhammad ibn ibrahim at sai yahya ibn sa'id al-ansari daga wajensa ne wajen mutum saba'in suka ruwaito hadisi kama akwai wanda ya ce wannan shi yasa ai imamul hakim da ya ce sharaɗin hadisi sahihi mutum biyu su ruwaito shi sai aka yi masa raddi da afradus sahih akwai hadisai a cikin bukhari da muslim wanda sahabi ɗaya ne ya ruwaito su bal akwai ma hadisin da gabaki ɗaya shi sahabin bai ruwaito wani hadisin ba sai wannan dan da shi ba wani hadisin da ya ruwaito kamar kakan sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib ibn huzb hadisin hadisin da ya ruwaito hadisi ɗaya ne ya ruwaito na kissar abu talib da ya zo rasuwa da nan sallallahu alaihi wasallam ya bijiran masa da musulunci yace ka faɗi kalma guda ɗaya da zan kafa hujja da ita gare ka a wajen Allah shi kada abinda hadisin da ya rawaito kenan yana cikin sahih bukhari da muslim saboda haka kasancewar mutum ɗaya kamar shi sayyidina umar shine kada ya rawaito hadisin wannan ba dalili bane na raunin hadisin idan isnadin sa ya inganta shi kenan hadisi ne ingantacce to al hadithu thalith wa sab'in ba'da 300 hadisi na 373 wa an umar ibn al khattab daga umar ibn al khattab qal yace ista'adantu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fil umra na je na nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan zan tafi umra fa azina li sai bani izini wa qal yace la tansana ya ukhay min du'aik Yace kada ka manta da mu ya kai dan wannan dan uwa nawa a cikin addu'arka faƙala kalimatan sai ya faɗi wata kalma ma ya surruni annali biha duniya baya bana wato baya faranta min cewar ina da duniya gabaki ɗaya maimakon wannan kalmar wato da za a bani duniya gaba ɗaya wallahi ba zan karɓe ta ba a cewa maimakon wannan kalmar ce wato kalmar da ya faɗa ta fi mun a ce an bani duniya ga baki ɗaya to me ce kalmar bai faɗa ba wannan ce wanda ya faɗa ɗin kada ka manta da mu a cikin addu'a ka ita ce kalmar Allahu Wafi wa fi riwayatin a wata riwaya qal ashrikna ya ukhayya fi du'a'i ka tara mu a cikin addu'ar ka ya dan uwana hadithun sahih wannan hadisi sahihi ne rawahu abu dawud abu dawud ya ruwaito shi wa tirmidhi da tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih tirmidhi ma yace hasanun sahih da afahu albani amma albani ya ce da'ifi ne ga shi imamun nawawi shi ya ce sahihi ne tirmidhi ma ya ce hasanun sahih amma imamul albani ya fashi ya mai rauni ne na'am a cikin ba'if cikin a cikin sunan abi dawud yana ma cikin silsila din eh amma yana cikin ba'if sunan abi dawud mai hujjarsa hujjar imam al-albani akan wannan shine a cikin isnadin akwai asim ibn ubaidillah ibn abdullahi ibn umar kuma a mai rauni ne bal waɗansu daga cikin malamai sun ce mughaffal ne ba shi da fahimta ta ilimi da shi da muhammad da shi da abdullahi ibn muhammad ibn aqil dukkaninsu an ce ma aqrabahuma jirgi ɗaya ne ya kawo su dukkaninsu ba su da karfi wajen riwaya to yaya aka yi tirmidhi ya inganta hadisin yaya aka yi nawawi ya inganta hadisin ba su san da wannan rawin ba hmm? sun sani amma suka inganta shi to sun inganta shi ne bishawahid saboda akwai abin da zai masa shaida idan aka ruwaito hadisi wanda yake isnadinsa mai rauni ne amma ma'anar hadisin wani hadisin ya zo ya karfafa wannan to sai a inganta hadisin ya zama to sahihun li ghairihi to wannan hadisin ne zai masa shaida hadisin uwai tunda hadisin uwai ya nuna mai falala yana neman addu'ar wanda yake kasa da shi to wannan shi ma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman addu'ar umar ya masa addu'a bayan kuma kan cewa sayyidina umar koma bayan sani kuma mu ma ai an ce Allah madaukakin sarki ya ce ni ma annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a salatin da muke ai addu'a muke masa sai dai ba a cewa mu ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a don kan mu rinka jin kamar muna yi masa wata falalani. kamar yana buƙatar addu'a mu sai aka kira ta salati kaga yadda Allah yake kishin annabi sallallahu alaihi wasallam ko yake karma wat karma wani yace zai yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam gori kamar yace la tamunnu alayya islamakum kada ku yi mun gori wai kun musulunta balillahu yamunnu alaikum Allah ne zai muku gori ina wani kai a kan sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kai ka samu amma ba dai ka ce za ka amfana masa da komai ba sai sai aka kira abin da muke masa salati don a nuna kan cewa mu ne muke mu amfanuwa da salata ba shi ba sallallahu alaihi wasallam eh. in kai daya za a yi maka goma hmm. eh Allah ne zai maka ba kwarai shi ma kowa ba ce sai dai mu ce Allah ya yi masa salatin hmm. to amma dai wannan kun ga shahid ne akan cewar a ka nemi addu'a daga wajen mutanen kirki ko da kana da falala sama da tasu mm, kuma wannan ya nuna mai tafiya umra ko mai tafiya hajji babu laifi ka nemi ya yi maka addu'a mm. haka dalika idan ya dawo daga tafiya kamar yadda muka gani a hadisin uwaisul qarani in ya dawo daga hajji ko umra ka ce maka addu'a mm. na'am a mana gaisuwa wannan ba ta da asali wato wannan wato wanda take cewa ai mana gaisuwa wato sun dogara ne ga wata riwaya a cikin ashifa kun san littafin ashifa ya yadu a cikin abin da ke cikinsa sananne ne duk azumi ana karanta shi um, a al'ummarmu to a cikin ashifa akwai afar wanda alkazi iya zai kawo riwaya cewa umar ibn abdulaziz yakan tayar da albarid wato albarid su ne masu kai sako wato yana ɗaya daga cikin abubuwan da abdulmalik ibn marwan da ya zama to halifa ya ɗauka ya ga mutanen rum suna yi sai ya ɗauke shi wato hanyar tsarin post office ai tun a lokacin aka fara a lokacin su yadda suke yi ana samun wato zango-zango a kowane zango an ajiye ingar, wato doki ingarma wanda kuma aka sanya shi a aka sanya shi aka sanya shi ya ci ya ƙoshi sannan sai a sanya shi a cikin ɗaki yadda zai ta yin gumi mm, kuma a hana shi abinci aka horar da shi to idan ya fito zai yi tafiya zai tafiya mai tsawo ba zai gaji ba to sai a ɗauka wanda zai ɗauki sako idan ya ɗauko daga gari daga sham haka daga damascus zai taho har madina to in ya ɗauko wasikar zai taho akan wannan dokin bai san ya sassarfa ba a su kwana zai taho har sai ya haɗu da wani zangon ya zo wannan zangon akwai wani shi ma yana zaune a wajen sai ya karɓa sai ya tafi ya ci gaba har sai an kai madina to wani shi ake ce ma albarid eh, albarid daga nan ne aka samo post office shi ta za a ga suna ce ma ah, ah, ah, wuzaratul albarid wal ittisalat yanzu haka za ga suna faɗa ministry of post and communication a kasashen larabawa daga nan aka samu albarid to a riwayar ta ashifa ya kace umar ibn abdulaziz yana tura masu irin wannan dawakin ya tura su da sako zuwa madina in za su tafi za su kai sako madina sai ce musu to in sun je madina su je su yi masa gaisuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to daga nan aka samu wannan shine sai ga ana faɗan haka To amma riwaya ce wanda yake bata da isnadi kuma ta ci karo da abin da yake ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallam tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi mun yace wa sallu alayya haythu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni ku yi min salati ko ina kuke salatinku ku yana isarwa ya zuwa gare ni kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya sanya wani mala'ika ya wakilta shi yana isar mun da sallamar al'umma ta zuwa gare ni saboda in kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallama kace assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh to kace assalamu alayka ya rasulullah to wannan mala'ika shine zai dauki sakon ya kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa to sakon to za ka hada sakon ka da sakon wanda zai tafi umra bayan ma sai ya hau jirgi ya kashe kuɗi eh, za ka hada bakinsa da bakin mala'ika bakin da kullun tasbihi yake yi saboda haka amma laifi ka ce idan an idan ka je madina ai mana addu'a in an yi ziyara kar a manta da mu da addu'a tunda ziyara din wasila ce tawassuli ne ake yi da annabi da ziyara ga annabi sallallahu alaihi wasallam kan Allah ya amsa sai ka ce to amma sai mutane su bar abin da yake shine ma'asur din shine mai asalin da zai zuwa ga wanda ba shi da asali amma uzurin mutane shine wannan riwayar wani lokaci ka san dole kai mutane in ka tsaya ka bi kwakwaf me yasa ake irin wannan ne musamman al'ummar mu don abu da za ga ana yi za a ga ya dan samo wani asali daga cikin abubuwan da ake karantarwa wannan shine asalin sa wannan riwayar ta cikin ashifa to sai dai hadis asar ne wanda yake bashi da isnadi bashi da asali kuma Sheikh islam Ibn a Muhammad Ibn Abdul Hadi Ibn Abdul Hadi wanda ya rubuta asarimul mulmunki fi raddi ala subki ya yi naɗaɗin wannan riwayar da nuna cewa bata da asali bata da isnadi saboda haka kada in mutum zai tafi umra ka ce da to da Allah ai mana gaisuwa kuma har ake ake daukan sa ma ya to wani alamar nuna wai mutum wato yana son annabi sallallahu alaihi wasallam ne eh? to yanzu sai ka jira sai wani ya je umra sannan zai maka gaisuwa maimakon kai a lokacin ka ce assalatu wassalamu alayka ya rasulullah na'am eh an baka ma sai ka ce a ne muku addu'a dai amma gaisuwa mala'ika ai gara gaisuwa mala'ika bisa gaisuwa ta gara isar da sakon mala'ika bisa isar da sakona

annabi tun ba lafiya zan maka azuwa sai da ta da lafiya ta lori ce ba na son azuwa ka yake ba na so ko dan yana da kamar yayi maka ko kuɗi ke zai ba shi mutum ba a watakila kakaci ne wanda ba a mahallinsa ba mm. a aiki wanda da ya ce ga musu ya zuwa da sai mafa a bayan gidan ah, ba ba laifi in ya faɗa ɗin. ba eh to babu laifi amma dai islafi shine ba sai ka gaya masa ba mm. amma dai in ka gaya masa ɗin ma ba laifi eh. Eh, ba laifi in ka gaya masa yana daga cikin kuma abin da yake abin da yake kara dankon alaka da zumunci da dankon soyayya kamar babin intubdu sadaqati fani in mahi in kuka bayyana sadaka ma dalla da ita tunda ita kanta ai kalimar tayyiba ita ma sadaka ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kyakkyawar kalma sadaka ce to ka ce mutum zan yi maka addu'a ko kuma ina yi maka addu'a zaka kalma ce kyakkyawa ya ji daɗi kuma sadaka ce to hadithur rabi' wa 70 ba'da 300 hadisi na 374 wani bin umar radiyallahu anhu daga abdullahi bin umar Allah ya dade shi kala ya ce kanan nabi sallallahu ya zuru ku ba rakiban wa mashiya annab sallallahu ya kasance yana ziyartar ku alƙuba a nan yana nufin masallacin ba unguwar ba ya kasance yana ziyartar masallacin quba rakiban a haye wa mashiyan da kuma a kafa fa yusalli fihi rak'atayn sai ya salla raka'a biyu a cikin sa muttafaqun alayhi wannan hadisi muttafaqun alayhi bukhari da muslim sun ruwaito shi wa fi riwaya a wata riwaya kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjida quba annab sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa masallacin quba kulla sabtin dukkan ranar asabar rakiban wa mashiya a haye da kuma a kafa wa kana ibn umar ya fa'aluhu ibn umar ma ya kasance yana aikatawa Ina koyi da shi to wannan shine abin da ya ambata na karshe wa ziyaratil mawadi'il fadila ziyarar wurare masu falala wato daga shi masallacin quba saboda Allah madaukakin sarki ya yabe shi yake fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin a cikin sa akwai mazaje mutane da suke son tsarkaka kuma Allah yana son masu isa matuƙa wajen tsarkake kansu kaga Allah ya yabe su saboda haka kaga wannan yabo ne ga shi masallacin to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa kuma a wani hadisin yace duk wanda ya alwala daga gidansa sannan ya zo masallacin Quba yayi sallah to kamar ladan umra ne kamar umra ya kamar ladan umra ya samu amma sai ya alwala daga gida eh, ba ya je a can masallacin ba daga masallaci eh, daga masaukin sa ma'ana yayin da ya nufi masallacin da alwalarsa zai ci daga masallaci daga koda daga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ne zai je kuba din yayi alwala daga nan sannan ya ciki ba wai kawai hanya ta kawo shi sai shi a bari ya ratse sai shiga masallaci ya addu'a a'a ya nufi kuba din ya nufi zuwa wajen dan yayi sallah eh in ya dawo sai ya kara ai ya fito da niyyar ya cika in ta warware kuma wannan uzuri ne sai a to menene hikimar hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa duk ranar asabar wannan ba wai dan ziyarar take ɗinta da ranar asabar bane ibn hajar rahmatullahi alaihi ya bayyana hikimar zuwa rana asabar saboda in ya je rana asabar yana yan unguwar kuba wanda ba su zo sallar juma'a ba ranar juma'a yana zuwa ya bincika ya ji yaya wani lafiya bai zo ba in mara lafiya ne a je a ziyarce shi in wata abin farin ciki ne a je a taya shi farin ciki in wani abu ne na jaje a je a jajanta masa saboda haka shine hikimar zuwa ran asabar ba wai don cewar akwai wata falala ta daban akan zuwa ranar asabar din ba eh, daga cikin abubuwan da ah, ibn hajar ya yi istinbati kenan ba zan iya tunawa ba yanzu ya yi ne bisa riwayoyi da suka zo saboda haka akwai wata riwayar da ta yi ishara ga wannan wanda yake fil ghalib haka ne amma yanzu ba zan iya tuna ta ba amma sosai a cikin fathul bari juzu'i na hudu a wajen fada'ilul madina falalar madina a wajen karkashin wannan hadisin rahmatullahi alaihi ibn hajar ya yi ishara ga hikimar da yake zuwa ranar asabar din wannan ya nuna to ba a zuwa wuri mai falala ba a zuwa wuri wanda rike ana niƙar gari a je wajen dan falalarsa sai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aje ba mutum a waɗansu za a ga suna ta tafiye-tafiye a ce wai an je kabarin waliwa ne kabarin waliwa ne eh, ko a ce za a je hubbaran shehu ko hubbaran wani malami ko wane ne duk waɗannan wannan bidiyo'i ne duk wannan bidiyo'i ne wurare da suka tabbata da falla masallatan nan guda uku masallacin harami na makka masallacin haramin madina masallacin baitul maqdis su ne ake niƙar gari a je su a ta masjid quba ba a niƙar gari mutum ya ce zai tafi can amma in ya je madina sai ya hau ko ya tafi a kafa ya je masallacin ƙuba. amma duk sauran masallaci duk falalarsu daya don haka da mutum zai yi bakance cewa zai je wani masallaci don ya yi sallah a ciki saboda yana da itikadin falalarsa wannan baya lizintar su sai ya je wannan masallacin kowane masallaci ya je sallah wannan bin ijma na malamai in dai ba ɗaya daga cikin masallatan nan guda uku ya yi bakance din ba in yi bakancen zai je waje ko ina ya je haka zalika kamar wajen da a bishiyar hudaybiya take mutum ya ce zai nufi nan wajen zai nufi gari ya je don ya je ya samu falalar wannan wajen shi wannan ba shi da asali hatta kogon hira da ake zuwa a hau ko kogon da ke cikin uhud inda aka shigar da annabi sallallahu alaihi wasallam aka wanke masa ciwon da aka ji masa lokacin yakin uhud da kogon saur inda ya yayi ya buya yayin hijira duk in mutum ya je babu laifi amma ba da niyyar tabarruki da zuwa wajen ba don yayi izina ilimi ya sami ilimi ya ga wajen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je amma babu wata falala ta musamman akan zuwa mm, amma babu laifi mutum ya je don waɗannan wuraren idan mutum ya je wajen jin cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wannan wajen ba karamin abin da zaka ji na imani mm, akwai wani bawan Allah likitan kunne da ya tsaya ya san wuraren nan na Madina wata ran muka haɗu da shi tare da waɗansu 'yan uwa da suka zo daga Amerika da Canada ya zaga da mu wuraren tarihi na madina wuraren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da yake duk ya kiyaye su ya yi research mai tsawon gaske yini muka yi ba mu gama ba kashe gari muka sake yi wannan wurare wato in kai wannan sai ka rinka ganin kamar wato gashi kana rayuwa da su din kana rayuwa da shi sallallahu alaihi wasallam to wannan babu laifi mutum ya je waɗannan wurare domin ya yi izina yana daga cikin maksudin tafiya amma wanda ake nufi na kamar na shi uba da ya kawo imamun nawawi ya kawo hadisin wato zuwa waje domin ka samu falalar zuwa wajen wato zuwan sa zuwan tafiyar da zai to wannan ziyarar da zaka ma wannan wajen ibada ce ita wannan ka je ka hau kogon hira wannan ba ibada ba ce tafiya ce ta neman ilimi za a baka ladan za ta iya zamantowa ibada ibadar neman ilimi amma ba ibadar cewar wannan aikin ibada ne na ziyarar wajen kamar yadda ake aikin ibada zuwa arafa da zuwa mina da zuwa a muzdalifa eh, su ma kaga in mutum ya je yanzu mutum ya taka ya tafi in mutum ya je muzdalifa ba ranar lokacin aikin hajji ba kamar ya je umra ya ce bari ya je arfa ya je muzdalifa za a baki lada shi ne <laughs> amma in ya je da nufin kan cewa bari ya je ya ga wannan waje ya ga menene a ayoyin da me hikimar wannan waje ya ga yanda wajen yake da sauransu da wannan ne za a iya bashi lada amma babu zancen ladin ibada kamar a ce ya je arfa ko ya je muzdalifa yanda yake aikin haji to haka na makka gine-ginen zamani sun sa a rushe abin da kai ci gidan umu na khadija yanzu public wanda ai dole a stage dole ne hatta akwai gidan da aka ce inda aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam mun taso mun ganshi a nan jihar a jihar wannan a nan jihar me yake da suna a jihar babu salam hmm? Hmm? wajen gaza ina ake ce kun san inda ake ce rumbun dukiya jihar rumbun dukiya unguwar gaza eh, in aka to daga nan kafin a je a shiga a gangara cikin harin mun zo mun sami ginin inda da buses din sabtco suke juyawa eh, haka zalika gidan abu ayyub al-ansari inda farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam madina ya sauka mm, nan wajen shi ma mun samu wannan gidan maktaba aka mayar da shi library amma yanzu duk babu su sai dai wannan ai tausi'a wani lokaci a ce take sawa larura ce take sawa amma daga sun yi wani abu akwai wuraren da yake sun ɗauki hotunan su suka yi wani ma'arad wani exhibition na madina exhibition akan madina eh, exhibition akan rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam akan sira wannan duk wanda ya je ga wannan exhibition din wato ah, a ake kuka eh a cikin masallacin a nan daga jihar yamma inda suka zo suke idan ka shiga je kai wannan ai mutum sai ya kuka za ka ga kamar an dawo gashi nan kamar kamar za ka kawai gan shi ne sallallahu alaihi wasallam mm, eh da hanyar hijira da sauran duk suka yi to irin wannan yana da kyau shi yasa ai akwai malamin mu Sheikh Afiya Alqali Sheikh Afiya Salim yana cewa shi ya so a ce an kiyaye abubuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da irin su takobinsa su kokonsa su wane ne abubuwan da ake da su a ajiye su a gidan tarihi a madina don mutane su su rinka gani ko ba na annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin wanda suke na zamanin don mutane su gan su iya suranta su to ga abinda turkawa suka yi kenan to amma su turkiya ai abinda yasa saboda sun ci gadon daular abbasiya sun ci gadon daular abbasiya abbasiya sun ɗauki kayan sun kai istanbul a kan wannan kayan ai sai a yaki da takobi da rawani da rigarsa da kokonsa da gashinsa eh, da takalminsa ga sunan abubuwa da yawa na annabi sallallahu duk sun kiyaye a nan topi kafi topi kafi falat akwai ma littafin suna nan sun yi shi suna sai da shi dala ɗari suke sayar da shi ni ma na sayo shi ɗaje eh, eh, eh, ai saboda ya kasance daular headquarter daular umawiya su mu'awiyya sun kiyaye ta kuma akwai abubuwa na daular umawiya din wanda su abbasid ba su same shi ba hmm.

ɗaya daga cikin abubuwan da aka halatta a yi nakalin wanda ya rasu daga wanda yake nesa a kawo shi kusa ɗaya daga cikin maksudin shine idan yan uwa suna so a kawo shi kusa da su don su rinka kai masa ziyara yana ɗaya daga cikin abin da zai sa a ɗauko shi daga nesa a kawo shi kusa to a zo ka kiran sallah sai mu amsa tambayoyi su za a fara